contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. And that I will preserve. And that I will preserve. Protect. Protect. And defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Yadda zababben sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio ya rantsuwar kama aiki kenan. Bayan da takardar majalisar Sani Magaji Tambuwal ya ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 63 inda abokin hamayyarsa kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul aziz Yari ya tashi da ƙuri'u 46. Sanata Muhammad Alin Dume shi ne ya gabatar da gospel a Fabio ga majalisar dattawa ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka bayan an kammala zaben shugaban. Ni yadda nake duba wato Allah ne ya yi komi don ni a zamana ɗan Najeriya daga Arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi ɗan kudu. don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasa ba bangaren kasan nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci to alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana ya taimaka ma kasan nan ya taimaka wa gaskiya ya tabbatar da gaskiya kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban 'yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya. Shi ma ɗaya cikin waɗanda aka yi zaben shugabannin da su sanata abdul ningi daga jihar bauchi ya tsokaci ne akan hujjojin da ya sa shi ya zaɓi tsohon gwamnan jihar zamfara abdul aziz yari a maimakon wanda ya samu shugabancin majalisar dattawan batwil Fabio. mun fafata takara mu mutanen abdul aziz yari tsakaninmu da Fabio duka mutane ne da muka san su suka san mu mu da tunanin mu kan cewa shi abdul aziz yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa kuma addinin mu ya nuna mana kan cewa idan irin wannan ta kasance to sai mu karbi kadara mun karbi kadara kuma za mu yi amfani da gaba ɗaya 'yan majalisa mu tabbatar kan cewa mutanen najeriya sun ci gajiyar wannan majalisa majalisar wakilai kuma Tajuddin Abbas daga Zaria shine aka zaɓa da gagarumin rinjaye inda ya samu ƙuri'u ɗari uku da hamsin da uku. Sannan abokan hamayyarsa Ahmed Wase daga jihar Filato da Aminu Jaji su ya samu ƙuri'u uku ne kacal. Wani abu da ɗan majalisa daga mazaɓar Nasarawa ta jihar Kano Hassan Shehu Hussein ya ce 'yan majalisar sun yi zaɓe ne na cancanta. wannan zaɓe da aka bi an yi zaɓe ne na cancanta. kamar yadda kika sani al'ada irin ta majalisa da wahala mutum ya zo daga bangaren 'yan hamayya wato opposition kenan a ce zai nemi irin wannan kujerar dama kujera ce ta majority party saboda haka a cikin waɗanda suka fito a bangaren majority muka duba muka ga cancanta muka ga wanda idan Allah ya bashi zai kawo canji a tsari na wakilci da ake da shi a Najeriya kuma honorable Tajuddin idan kika duba yadda bayanai suka nuna dan majalisa ne mai kokari haziki wanda irin dokoki da ya kawo a majalisar ƙasa ba a taɓa samun dan majalisa wanda ya kawo irin waɗannan waɗannan dokoki masu yawa ba. Mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin daga jihar Kano ya ci zaɓe ne ba tare da hamayya ba. Haka zalika shi ma mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.